وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم جمعة شابك جوات رمضان هجرنا لشكرة تبود أريف تبود إشرين لتقص هديد إشرين لتقص جوات ترى شكرة تبود بيلا بقي za mu ci gaba da tafsirin mu insha daga kan aya ta hudu ta suratul baqara wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا أقوي دقا شكم متاني وان دم غنس تكي باك شعوى وان رايوات الدنيا إن يافد مغنى سيكي شعوى wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi kuma yake kafa shaida da Allah akan abin da ke cikin zuciyarsa gaskiya ne abin da yake faɗa shine har cikin zuciyarsa wa huwa aladul khisam alhali mutum ne mai naciya ga kusuma وإذا تولى سعى في الأرض وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا تولى سعى في الأرض كما إن يبجو يبايا سيشغ برنا أتكين كسا الإمام مالك Allah ya ji kansa ya ce duk inda kalmar sa'a ta zo a littafin Allah ana nufin alfi'il wal amal kamar yadda Allah ya ce inna sa'yakum la wato inna amalakum la duk inda kalma ta as ta zo a Qur'ani inji al-Imam Malik ma'ananta aiki wa idza tawalla sa'atil ardi shi wannan mutum maganarsa tana baka sha'awa a wannan duniya kuma yana kafa shaida da cewa abin da yake faɗa shine har zuciyarsa tsakaninsa da Allah yake to sai dai kuma mutum ne mai naciya ga kusuma Allah ya ce in ya juya baya sa'afil ardi sai ya rika aiki cikin ƙasa liyufsi da fiha yana barna a cikin ƙasa ɗin wa yuhlikal harsa wan nasla yana sababin halakan amfani a dukiyar jama'a da kuma wato ‘ya'ya wallahu la yuhibbul fasad Allah bai son barna وإذا قيل له اتق الله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد وإذا قيل له اتق الله إن أكتشي مهنا متون كيكيا الله كجيس ورنسا abin da kake faɗa ba gaskiya ba ne domin Allah bai son barna ka ji tsoron Allah a kazatu izzatu bil ismi wato sai girman kai saboda yawan zunubin sai kama shi ya ki ɗaukan wannan nasiha fa hasbuhu jahannam to jahannama ta ishe shi wala isan mihad kuma shimfiɗa makoma ta zama wutar jahannama makoma ta yi muni Allah shi kare waɗannan ayoyi suna da dangantaka da ayoyin da muka karanta a baya in ji al'imamu sa'adi haka nan in ka duba eh, eh, safwatu tafasir a juz'i na farko shafin 118 waɗannan ayoyi suna da alaƙa da ayoyin da muka karanta a baya malamin ya ce lamma zakara ta'ala fil ayati sabiqa al'ibadati lati tutahhirul quluba a waɗannan ayoyi da muka karanta a baya Allah ya ambaci wasu ayyuka waɗanda suke tsarkake zukata wato zakin nufusa a suke suke tsarkake rayuka ka siyami wa sadaqati wal hajji ayoyin da suka gabata Allah ya yi magana akan azumi ya yi magana akan sadaka ya yi magana akan aikin hajji waɗannan ayyuka dukansu suna zama dalilin tsarkakan rai in mutum ya kula da su yana gama maganan sai ya kawo waɗannan ayoyi wa zakara anna minan nasi man yatlubu duniya a ƙarshen magana da Allah yayi akan aikin haji ya faɗi cewa daga cikin mutane akwai wanda duniya yake nema da ibadarsa wala gayata lahu wara'aha ba shi da wata manufa in banda duniya din in kaga yana ibada to ibadan nan yana yin ta ne don ya samu duniya ba don lahira ba wa minhum man takunu gayatuhu nailu ridwanillahi tabaraka wa ta'ala daga cikin mutane kuma akwai wanda ibadarsa yana yin ta ne saboda ya samu yardan Allah mai albarka da ɗaukaka in yayi haji yayi hajin nan ne domin Allah in yayi azumi yayi wannan azumi ne domin Allah duk aikinsa yana yin sa ne domin Allah ashe mutane iri biyu ne akwai wanda duniya ce a gabansa akwai kuma wanda lahira ce a gabansa a aqabaha bi zikiri namuzajin an tariqain shine Allah ya kawo misali game da mutane kashi biyu dinnan fariqu dalala allazi ba'a nafsahu li wanda ya bi tafarkin shaitan shine wanda ya sai da ransa mutumin da ya bi bata ya sai da ransa ga shaitan wa fariqul huda da kuma wanda ya bi shari'a alladhi ba a Rahman lirrahman wanda ya sayar da ransa don Allah maɗaukaki jama'a mai hattara game da cin amana waɗannan ayoyi da muka karanta gargaɗi ne Allah maɗaukaki yake yi game da cin amana akwai malamai maciya amana Allah shi kare mu iya ƙoƙarinsa ya yi ilimi ba domin lahira ba ne ba domin neman yardan Allah bane. iliminsa baki ɗaya yana neman sa ne don duniya akwai wanda yake cin amana da iliminsa wannan gargaɗi ne Allah maɗaukaki yake mana akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahihu sunan abi dawud hadisi na 1547 sahihu sunan nasa'i hadisi na 5484 da sahihu sunan ibn majah hadisi na 2723 in ka duba waɗannan littafai za ka samu hadisin abu huraira yana ba da labari daga cikin addu'o'in da manzon Allah ya rike yana yin su tsawon ransa babu fashi akwai neman tsarin Allah game da haɗari na cin amana cin amana yana cikin abubuwan da manzon Allah ya rika addu'a Allah ya masa kariya game da shi tsawon ransa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni a'udu اللهم إني أعوذ bi isa الجوع فإنه a'udu الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة manzon Allah yana cewa ya Allah ina neman tsarinka game da sharri na yunwa domin yunwa shine mafi munin abin da mutum zai kwanta da shi yunwa tana da nata sharri in ji manzon Allah tana iya kai ka ga saba ma Allah wa a'udhu bika min al-khiyana kuma ina neman tsarinka game da cin amana fa innaha bi'satil bitana domin cin amana abu ne wanda yake mafi muni wanda ɗan adam yake iya ɓoyewa yana da kyau a ce kowane musulmi ya rike wannan addu'a musamman idan an danƙa masa riƙon wata amana in ma ta ilimi ko ta aiki domin ilimi amana ne hakanan mukami da aka baka wani matsayi shi ma amana ne اللهم إني أعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة ذاك نونا ومتاني كين كركيني أزاهري alhali zuciyarka a can ɓoye ba haka nan ba ne in ji manzon Allah Allahumma inni a'udhu bika min al-khiyanati fa innaha bi'satil bitanatu ya Allah ina neman tsarin ka game da cin amana saboda cin amana mafi muni ne abin da ɗan adam ke iya ɓoyewa a cikin ransa duk wanda ka ji an ce ya ci amana to amini ne an yadda da shi ne don in ba a yadda da shi ba ba amma ba shi amana ɗin a zahiri an yadda da kai don haka an baka wannan amana kai kuma a ɓoye nufinka shine ka cuci al'umma ita wannan amana ba ta tsaya ga dukiya ba hatta ilimi domin idan mutum ya amince da iliminka yakan ɗauki zuciyarsa ya danƙa ta amana gare ka duk abin da ya fito daga bakinka sai ya ɗauka gaskiya ne alhali ko shi malamin a cikin zurfin ransa ba nufinsa shine ya karantar da mutane addinin Allah ba ƙoƙari yake ya kira jama'a ilimin nan yana amfani da shi ne a matsayin tarko da zarar sun shiga shi kenan bukatarsa ta biya don haka amana tana da girma a karantarwar manzon Allah inna aradna al-amanata 'ala samawati wal aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إنا أربنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال الله يتي من جندا يا أمانة قسمي دا قسد دوازو الله يتلتا مسو أو كان أمانة kamar yadda ya faɗa haka nan abin ya tabbata yaya abin ya auku wannan kuma Allah ya bar wa kansa sani amma tun da Allah ya faɗa haka ɗin ne gaskiya ne Allah ya ce mun tallata ɗaukar amana ga sammai da ƙasa da duwatsu fa'abaina an yahmilnaha sai suka ƙi ɗaukan wannan amana me yasa suka ƙi ɗaukan amana saboda girman kai a'a wa ashfaqna minha sun ji tsoron amana ɗin ne ba za su iya ɗauka ba wa hamalaha al-insan dan adam ko sai ya ɗauka. innahu kana zaluman li nafsihi lalle dan adam ya zama mai yawan zalunci ga ransa jahulan kuma dan adam ya jahilci karshen al'amarinsa bai san karshen al'amarin cin amana yadda yake zama ba don haka yasa ma ya ɗauki amana akwai wanda yake iya tsaida wannan amana akwai kuma wanda yake tauye amana ɗin ita amana ta game dukkan komai in ji manzon Allah amana ta game dukkan komai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin da yake sahihul bukhari da sahihu muslim da littafin ahlus sunan hadisin abdullah bin umar ya dunkula siffofi da kake iya gane mutumin da yake da siffa na munafinci arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan akwai abubuwa hudu wanda duk suka haɗu tare da shi to wannan mutum munafiki ne tsantsa in dai aka same su waɗannan abubuwa guda hudu sun haɗu a cikin halayyan mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutumin munafiki ne tsantsa in kana neman munafiki to ka samu wa man kana fihi khaslatun min hunna wanda kuwa aka samu hali guda cikin hudun nan ba duka ba to ba a ce mai munafiki tsantsa kana fihi khaslatun min an hatta da'a to yana da wani hali na munafinci ba a ce mai munafiki sai dai a ce yana da hali na munafinci sai fa in ya bar wannan halin amma muddin aka samu ɗaya cikin waɗannan abubuwa guda hudu a tattare da mutum to yana da siffa ta munafinci kowa ya san wannan hadisi iza tumina khana na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in an ba shi amana sai ya ci wannan ita ce siffar munafiki ta farko don haka Allah ya mana gargadi a cikin wannan aya alama ta munafiki munafikin malami bai ɗaukan nasiha Allah shi kare mu wa idza qila lahu taqillah da an ce wa malamin ka ji tsoron Allah ka yi kuskure akhazatul izzatu bil ismi sai girman kai ya kama shi bai gyara yana ɗaya daga cikin rukunai na neman ilimi wanda malaman sunna suke wa ɗalibai gargaɗi a kai duk mutumin da ya shiga fagen ɗaukan ilimi wajibi ne ya san da cewa shi faɗan adam ne yana iya mantuwa yana iya kuskure na ƙasa da shi yana iya gyara masa wani al'amari kuma wajibi ne ya ɗauka don haka annabi ya ce addinin nasiha قلنا لمن لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة Babu wanda ya fita ƙa'ida ta nasiha saboda kai ma mutum ne kana iya kuskure kuma ɗalibinka ya ma matashiya da zaran kana cikin sahun malamai aka ce an ma nasiha ka ki ɗauka to haƙiƙa kana shiga ƙarƙashin wannan aya ta suratul baqara muddin abin da aka faɗa ma gaskiya ne siffa ce ta munafikin malami a masa nasiha ya ki ɗauka wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya malamin ya kai malami maganarsa tana baka sha'awa iliminsa yana da ƙarfi wa yushhidullahu ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul hisab sai dai wannan malami yayi rashin wata siffa muhimmiya wannan siffa ita ce ba a san a samu malamin sunna da rigima da gardama wa idza tawalla sa'afil fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal al-harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad wa idza qila lahu ittaqillah gafarta malan kai kuskure sai ce ina mun wuce nan sai Allah ya kawo makura ya ce fa hasbuhu jahannam shi dai malamin makomarsa kuma wata jahannama ce wala bi'sal mihar makoma ta yi muni don haka jama'a mu kiyaye siffofin nan na munafiki ba su ƙetare kowa ba daga malami har shugaba zuwa ga mai kuɗi da talaka kowa yana iya shiga in ji manzon Allah arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa duk duk wanda waɗannan siffofi guda hudu suka haɗu tare da shi to wannan munafiki ne tsantsa idan kuwa aka samu hali guda cikinsu to mutum yana da hali na munafikai sai fa ya bari da farko annabi ya ce idza tumina kana in an bashi amana sai ya ce wa idza haddasa kazaba in ya faɗi magana yayi ƙarya wa idza ahada gadara in yayi alkawari ya bijire wa idza khasama fajara idan an yi jayayya da shi sai ya fajirce ya daɗa butulcewa in aka nuna masa gaskiya bai ɗauka wannan hadisi kamar annabi yana magana ne da malamai don babu amana da ta wuce mutum ya danka maka zuciyarsa ya amince da kai ya yarda za ka shirya da shi zuwa ga tafarkin gaskiya sai ka ɓatar da wannan mutumi babu cin amanan da ya fi wannan Allah shi kare mu don haka daga cikin addu'o'i waɗanda shari'a ta karantar da mu akwai addu'a da ta zo a hadisin Anas bin Malik riwaya ingantacciya tana sahihul jami'i hadisi na 2295 daga cikin addu'o'i da manzon Allah yake yi yana cewa Allahumma inni a'udhu bika kamin ilmin layan fa’o wa amalin yurfa'u wa du'a'in yusma'u ya Allah ina neman tsarin ka game da sharrin ilimin da ba shi da amfani Allah karka bani ashe ba wai ka samu ilimin bane abin da ake so shine ilimin da zaka samu ya zan ilimi mai amfani manzon Allah ya ce ina neman tsarin ka ya Allah daga sharrin ilimi mara amfani wa amalin la yurfa'u da kuma aikin da ba a ɗaukansa aikin da ba a karɓa ya zama aikin banza wa du'a illa yusma'u da kuma addu'an da Allah bai sauraron ta a riwaya ta Abdullahi bin Amrin da Abu Huraira da kuma Anas bin Malik ita ma wannan riwaya ingantacciya ce tana sahihu targhib hadisi na 119 annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha wa min du'a'in la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa a'udhu bika min ha'ula'il arba ya Allah ina neman tsarinka game da sharrin zuciya da babu tawali'u a cikinta zuciyan da wa'azi bai ratsa ta domin akwai zuciyar da ta ƙeƙashe duk inda aka kai ga wa'azi wannan zuciya ba ta tawali'u Allah shi mana kariya wa min du'a illa yusma Allah ka tsare ni daga sharrin addu'an da ba a sauraronsa wa min nafsin la tashba ka kare ni daga rai wanda bai ƙoshi mai cike da buri Allah ka kare ni daga irin wannan rai ɗin wa min ilmin la fa da kuma ilimin da ba shi amfanarwa a'udhu bika min ha'ula'il arba ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin waɗannan abubuwa guda hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana gargadi a cikin hadisai masu yawa game da hadarin amana misali riwaya ta Anas bin Malik hadisi na 7179 annabi sallallahu alaihi ya ce la imana liman la amanata lahu babu imani ga wanda ba shi da riƙon amana duk wanda baya amana to babu imani gare shi Allah ya amurukum an tu'addul amana ila ahliha إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا a suratun nisa Allah madaukake ce inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha lalle fa Allah yana umurtan ku kuma da amana idan amana tana hannunka amana ta dukiya kayi kokari ka mai da ita ga mai ita kada ka ci wannan amana in ji Allah wa idan hakamtum bainan nasi kuma in za ku yi hukunci a tsakanin mutane Allah ya umarce ku an tahkumu bil adli ku yi hukuncin nan da adalci inna Allah na imma ya izukum bihi lallai fa abinda Allah yake muku wa'azi da shi wato madalla da shi abu ne na kirki inna allaha kana sami'an basira lallai Allah ya zan mai jin maganganunku mai ganin abubuwan da kuke aikatawa a suratul anfal Allah ya kira mu ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا يا قوة سكي إيماني لا تخونوا الله والرسول kada ku ci amanar Allah da manzon Allah amanar farko kenan mafi girma amanar ilimi amanar sunnar annabi Muhammad kada ku ci amanar Allah kada ku ci amanar manzon Allah malamin da zai zauna yana karantar da tsubbo yana koya wa mutane bugun ƙasa yana karantar da mutane bidi'o'i yana kuma faɗa da sunnar annabi Muhammad wannan mutum ya ci amanar Allah kuma ya ci amanar manzon Allah akwai wanda zai ɗauki shekara ishirin yana karanta musulunci babu wata niyya tare da shi illa ya koyi tsubu Allah ya ce to duk wanda ya ci amanar Allah da ta manzon Allah to fa zai ci kowace amana wa amana ta kuma antum ta'lamuna ku ci amanoni da suke hannunku alhali kuna sane babu kyau duk da haka kuna saba ma Allah واعلموا أنما أولادكم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأنه وأن الله عنده أجر عظيم الله يشي واعلموا كسني يا مسلمي أنما أموالكم وأولادكم دوكي ينكو دعاء ينكو فتنة دك فتنة domin duk kokarin da ɗan adam yake nema abin da duk kaga ɗan adam yana kokari ta wajen nema bai wuce abubuwa biyu ɗin nan ba ya tara dukiya ko ya samu 'ya'ya saboda haka za a saki layi Allah ya ce to ai fitina ce inna Allah ko ajrun azim shi Allah a wajensa akwai lada mai girma Abdullahi bin Umar ya rawaito hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa ya san wannan hadisi hadisi ne ingantacce na sahihul jami hadisi na 4569 kullukum ra'in manzon Allah ya ce dukkanku masu kiwon amana ne kowa ka gani akwai amana a hannunsa wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kuma kowanenku za a tambaye shi game da amanar da Allah ya ba shi riko kowa akwai amanar da Allah ya dora masa fal imamu ra'in shugaba mai kiwon jama'a ne akwai amana ta kulawa da shugabanci wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi Allah ku zai mai tambaya akan amanar da aka bashi war rajulu ra'in fi ahalihi mutum mai riƙon amanar iyalinsa ne ‘ya'yanka amana ne, matarka amana ce, manzon Allah yace ce wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kuma shi ma Allah zai masa tambaya akan amana da ya bashi wal mar'atu ra'iyatun ita ma mace akwai amana da ke hannunta fi baiti zaujiha zaman da take a gidan mijinta zaman nan shi ma amana dukiyar mijinta amana ne ‘ya'yansa amana ne wa mas'ulatun an ra'iyatiha sannan Allah zai mata tambaya akan amana da aka ba ta riko wal khadimu shi ma mai hidima lebura ra'in fi mali sayyidihi mai kiwon dukiyar mai gidansa ne don haka Allah ya bashi amana kuma zai mai tambaya akai sai manzon Allah ya ce fa kullukum ra'in don haka kowa a cikin ku mai kiwon amana ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kuma kowannen ku Allah zai masa tambaya akan amanar da ya bashi riko in ka duba aunul ma'bud mujallar na uku shafi na 259 aka ce al'amanatu shamilatul li jami'i takali ita amana ta game dukkan umarnin da Allah ya maɗan adam hakkin Allah amana hakkin manzon Allah amana hakkin mutane amana wanda yake tona asirin amininsa shi ma ya ci amana in ji manzon Allah a kira ka a yi shawara wani ina da shawara da kai daga ku biyu sai Allah kana tashi sai ka gaya wa mutane abin da kuka yi magana a kai hadisin yana cikin as-sahiha hadisi na 1641 manzon Allah ya ce al-mustasharu mu'taman wanda aka nemi shawaransa an ba shi amana duk wanda aka nemi shawaransa to fa an ba shi amana wajibi ne ya tsare wannan amana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da yake tona asirin matarsa shi ma ya ci amana hadisin yana sahihu muslim hadisi da 1437 hadisin abu sa'idin al-khudri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min a'zamil amanati inda Allah yawmal qiyama a ranar kiyama akwai manyan amana akwai ƙananan amana sai manzon Allah ya ce daga cikin manyan amana waɗanda za a yi wa mutum tambaya a kai ar-rajulu yufdi ila imra'atihi mutum ne zai tara da iyalinsa matarsa ta aure wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha sannan in ya fita ya samu abokansa sai ya rika gaya musu yadda ya tara da iyalinsa annabi ya ce wannan yana cikin mafi girman amana a wajen Allah da za a yi tambaya a kai a ranar tashin kiyama domin manzon Allah ya ce hakki mafi ƙarfi shine hakki na aure wanda a dalilinsa ne kuka halatta tarawa da juna in babu amana ba za a yi auren ba sai ya zamanto ka tara da iyalinka ka tafi kuma kana gaya wa mutane sirrinta ko ita ta tafi tana faɗa wa mutane sirrinka wannan yana cikin mafi girman cin amana ga hadisin jabir bin abdullah yana cikin silsilatul ahadith sahiha hadisi na dubu da da kuma ah, sunan abida da kuma littafin al tirmizi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wai in mutum yana magana da kai sai ya ce maka wannan maganar amana ce sannan take zama amana ba Iza haddasa rajulu bil hadisi mutum ne yana ba da labari ya keɓe da kai kuna ganawa yana gaya maka magana sun maltafata kuna cikin magana sai wannan mutumin ya ɗan waiga ta dama ko hagu annabi ya ce to tun da kaga kuna magana ku biyu wannan mutumin ya dan waiga ya duba ko wani na ganin ku ko wani na kusa manzon Allah ya ce to daidai wannan gaban fahiya amanatun maganar amana ce ba sai ya faɗa maka wannan maganar amana ce ba har kana magana da mutum ma ya dan juya ya gani shin wani na kusa to wannan maganar ma amana ce kuma ko da ce haramun ne ka tona sai fa in wannan mutumin mai barna ne a tsakanin jama'a don haka ibn jarir ya ɗauko maganar al'imamu Bafak Allah ya masa rahama yake cewa al'amana hiya fara'id ita amana ita ce duka abin da Allah ya farlanta wa haƙun ala kulli mu'minin Allah ya gisha mu'minan wala mu'ahidan fi shay'in qalilin wala kasir hakki ne akan musulmi kada ya cuci ɗan uwansa musulmi kuma kada ma ya cuci kafiri komai ƙanƙantan hakki kuma komai yawansa faman fa'ala wanda ya aikata haka faqad khana Allah hakika wannan mutum ah, ya ci amanar da Allah ya ɗora masa kafiri ne hakkinsa yake hannunka musulmi ne hakkinsa yake hannunka wajibi ne ka mayar masa da wannan hakki wajibi ne ka tsare masa hakki in baka tsare ba to ka ci amana da yasa amana take da girma saboda duk mutumin da ya ci amana ya ku yan uwa bai ƙetare gadon siradi a ranar tashin kiyama in ji manzon Allah wanda ya ci amana ba zai ƙetare siraɗi ba mun sha bayani akan matsala ta siradi wanda wajibi ne akan kowane musulmi ya yadda. saboda ko hadisai sun tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan haka wanda ya ci amana bai isa gidan aljanna saboda ko bai ƙetare gadan sirabi za ka samu labari a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim hadisin abu sa'idin al-khudri mai tsawo a lokacin da aka ce mutane su tafi aljanna jama'a sun kama hanya za su tafi aljanna sai annabi ya ce yi uta bil jisiri sai a kawo gada fa ji alubai na baharai jahannama a ɗora wannan gada a kan wutan jahannama an ce ku tafi aljanna ga kuma gada an dora ta akan wutan jahannama kulna ya rasulullah mal jisru ba wanda bai san abin da ake nufi da gada ba amma abin ya zama bako gare su gada akan wuta shine suka sake tambaya ya rasulullah menene wannan gada annabi ya ce madhabatun mazalla wuri ne wanda ake gocewa wuri ne wanda ake zamiya ba kowa yake iya ƙetare wannan gada ba in ji annabi muhammad alaihi khatwati sannan akan gadan akwai makata wa kalalib ga ƙugiya har ma in azzalumi zai wuce to za a jefa wannan ƙugiya a kamo shi sai an jefa shi a cikin wutar jahannama don haka ya sa manzon Allah ya riƙe wannan addu'a a rayuwarsa yana cewa Allahumma inni a'udhu bika minal khiyana ya Allah ina neman tsarinka game da sharrin cin amana ka duba tsayuwar da aka yi a filin hisabi shekara dubu hamsin an gama hisabi an ce je ka aljanna kana ganin ka huta sai kuma ga gada nan a gabanka Allah ya ce azzalimi bai ke tarata wajibi ne mu yadda da cewa akwai gadan sirati a ranar tashin kiyama wajibi ne me yasa saboda hadisai da suka yi magana akan siradi sun kai haddi na mutawatir bai yiwuwa a ƙaryata hadisai na siradi saboda sahabban da suka ba da labarin suna da yawa abu huraira abdullah bin mas'ud abdullah bin abbas huzaifatul yaman jabir bin abdullah khalid bin mi'dan ka duba ma'arijin kubul mujallar na biyu shafi na ɗari biyu da goma sha bakwai sahabban manzon Allah suna da yawa waɗanda suka ba da labari akan gadon siraɗi akwai hadisin da yake sahihu targe hadisi na dubu uku da da da ɗari shida ashirin tara Suleiman bin Murra ya ba da labari da ya ba da labari wannan mutumin sahabin manzon Allah ne a lokacin da yake ba da labari game da siradi, sai da ya ɗauki yatsunsa ya nuna wa almajirai da suke zaune a gabansa ya ce musu kun ga yatsuna ya nuna musu kunnuwansa ya ce kun ga kunnuwa na sama ta illam sami ito rasulallah ya kun ga kunnuwa na nan, kurame ne in har ban ji abin da manzon Allah ya faɗa ba kun ga idanu na dinnan makafi ne fa in ban ga annabi a lokacin da yake faɗa ba manzon Allah ya ce la ya buƙi barrun wala fajirun illa da khalaha babu wani ɗan adam na kirki ko na banza face sai ya ƙetare gadon sirhaɗi manzon Allah ya faɗi wannan magana fatakunu alal mu'min bardan wa salama wutar jahannama za ta zama sanyi ne kuma aminci ga mai imani Allah ka samu ne kama kanat ala Ibrahim kamar yadda wuta ta zama abu mai sanyi ga annabi Ibrahim a lokacin da kafirai suka jefa shi a cikinta hakanan masu imani ba za su ji zafin wutar jahannama ba yace hatta inna linnari dajijan min bardihim har wuta ƙara take saboda tsananin sanyin masu imani mutum in yana da imani a lokacin da zai ƙetare wutar jahannama wutan ƙara take saboda sanyinsa ya mata tsanani fata take wannan mai imanin ya ƙetara da sauri shi yasa Allah ya ce wa in minkum illa illa wariduha كان على ربك حتما مقضيا وإن منكم إلا واردها باب وني daga cikin ku face sai ya gangara ta wucin jahannama in ma ya tsaya a nan ko ya ketara Allah ka sa muna cikin masu wucewa wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku face sai ya ketara wutar jahannama ثم ننجي الذين اتقوا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا باب wani daga cikin kuface sai ya gangara ta jahannama in ma zai tafi aljanna sai ya bi ta nan wannan alarabika hatman hukunci ne makabiya wajibi ne da aka riga aka hukunta tuntuni babu abin da zai shafe shi alƙalami ya bushe kuma takardar an ɗage alkalamin takarda ta bushe babu abin da zai canza hukuncin Allah ثم ننجي الذين تقوا sannan za mu tseratar da waɗanda suka kiyaye dokokin Allah wa nazaru zalimina fiha jisiya mu kyala azzalumai suna gurfani a cikin wutar jahannama don haka duk wanda ya tashi a lahira yana dauke da zalunci ya ci amana wannan mutumin ya tabi Allah shi kare akwai hadisi yana cikin sahihu sunan tirmizi kitabu tafsir da silsilatu sahiha hadisi na 311 da sahihu targhib hadisi na 3630 murra alhamdani ya tambayi abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud dai sahabin manzon Allah ne shi kuwa murratul hamdani tabi'i ne ya ce masa Allah fa ya ce mana a ƙur'ani wa in minkum illa wariduha to mai fassarar wannan aya tabi'i ke tambayan sahabin manzo sai Abdullahi bin Mas'ud ya ce, Ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, manzon Allah ya faɗa, ya ce, Yaridun nasu kulluhumun nara, mutane baki ɗayansu za su gangara wuta, in ji annabi Muhammad. Tabi'i ya tambayi sahabi, ina fassaran wannan aya, sahabi ya ɗauko hadisi kai tsaye fassaran da manzon Allah ya ma'aya. An kawar maka da dukkan wata gardama. hadisi kuma ya inganta annabi ya ce nasu kulluhumun na mutane dukkansu dukkansu shi yasa Suleiman bin Murra yake cewa la yabqi barrun wala fajirun a waccan riwaya annabi yace babu na kirki ko na banza wanda za a bashi a baya kowa sai ya bi ta kan wutar jahannama yaridu nasu kulluhumun na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yudrabu bi sirat bayna zahrai jahannam za a kawo siradi a dora ta akan bayan wutan jahannama in ji Allah riwayoyi na nan da dama hadisai sun inganta za a dora gadan siradi akan wutar jahannama fa akuna ana wa ummati awal man yujizuha jama'a sun taho an ce a tafi aljanna an zo za a wuce kawai sai ga gada an ɗora ta akan wutar jahannama sai a tsatsaya sai Allah ya sa a yi kira ina Muhammad da al'ummarsa ku za ku fara ƙetare wannan wuta la haula wala quwwata illa jama'a. fa akunu ana wa ummati awwalu man yujizuha manzon Allah ya ce da ni da al'ummata mu za mu fara ketarawa saboda tsananin bala'i na wannan rana tsananin musiba na wannan rana babu mai iya buɗe baki ya yi magana sai annabawan Allah su kaɗai suke iya magana domin an gama duk abin da za a yi ka ɗauka da shi kenan kuma kai al'amarin ya gyaru za ka tafi aljanna an zo wucewa ga irin wannan gada annabi ya ce wa da'awar rusulu annabawan Allah addu'ansu a wannan rana cewa suke Allahumma sallim sallim ya Allah ka tsere da bayi ya Allah ka tsere da mu hadisin abu huraira da huzaifatu bin yaman yana cikin sahihu muslim hadisi na 329 annabi ya taho shi da sahabbai za a wuce sai manzon Allah ya ce kafin ma a wuce din wa tursalul amanatu war rahimu sai Allah ya turo amana da zumunci fatakuma ni jambata sirafu yaminan wa shimala amana da zumunci za su tsaya a gefen wannan gada amana tana dama zumunci yana hagu don haka wanda ya ci amana ba zai wuce ba wanda ya tsinke zumunci shi ma bai wucewa akwai buƙatar mu gane haɗarin amana ya ku uwa shi ya sa manzon Allah ya rike wannan addu'a Allahumma inni a'udu bika min al-khiyanati fa innaha bi'satil bitana ga amana ta daman siraɗi zumunci na hagu wanda ya ci amana ba zai wuce ba wanda ya keta zumunci shi ma bai wucewa zumunci yana da girma kamar yadda amana take da girma a musulunci فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم Allah ya ce fa'al asaitum an in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamaku, kuna tamanin za ku tsira in kuka juya baya ga wa'azin musulunci kuka yi watsi da kiran annabi sallallahu alaihi an tufsidu fil ardi kuka koma kuna barna a ƙasa wa tuqatti'u arhamakum kuka dinga yanke zumuntanku kuna tamanin za ku tsira a kiyama ulaika alladina la'anahumullah waɗannan fa ne mutanen da Allah ya tsine musu in ji Allah da kansa suwa masu yanke zumunci masu barna a ƙasa waɗannan mutane Allah ya tsine musu fa asammahum wa a'ama absarahum don haka ya kurmantar da su ya makantar da ganinsu ba su a ganin fa'idar zumunci sannan kuma wato ba su jin wa'azi game da fa'idan zumunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana tsawatarwa mai yawa a game da tsare eh, zumunci zumunci yana da kima a wajen Allah matsaukaki har ma yake cewa a orifu an kum tasilu bihi arhamakum ku yi kokari ku san asalinku saboda ku sada zumuntanku mm. wannan umarni ne kai tsaye na annabi ku san asalinku ku san danginku ka yi bincike ina danginka suke karka ce ba a san su ba ka bincika me yasa aka ce ka bincika inda danginka suke tasilu bihi arhamakum tasilu arhamakum ku sada ku zumuntanku annabi yake cewa fa innahu la qurba bir rahimi idza quti'at wa in kana qariba babu kusanci ga zumuncin da aka yanke ko da ‘yan uwan suna kusa in dai ba a sada zumuncin wannan zumunci an yanke shi wala bu'da biha idza wusilat wa in kanat ba'ida kuma komai nisan ‘yan uwa in dai ana sada zumunci da su to ba su nisanci mutum ba wato ana son ka yi ƙoƙari ka san inda danginka suke kuma ka yi ƙoƙari kana sada zumunta wannan umarni uh, wajibi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana a sahiha hadisi na 277 don haka zumunci yana da girma wanda ya yanke zumunci da wanda ya ci amana ba za su ketare sirati ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mana yadda sirati din nan yake ta hadisai masu yawa na ɗaya gada ne akan wutar jahannama na biyu jahannama na ƙarƙashinta a riwaya ta muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsu eh, bayan ya faɗa abu huraira yake rantsuwa yace wallazi nafsu abu eh, huraira biyadihi abu huraira yace na rantsa da wanda rayuwar abu huraira take hannunsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana inna qa'ara jahannama la sab'una kharifa a tsakanin gadan siradi zuwa wutar jahannama tafiyar shekara saba'in ne Allah shi mana kariya na uku hadisin yana sahihu targhib hadisin Abdullah bin Mas'ud hadisi na dubu uku da da da tara ishirin bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta ya ce siradi kaifinta yana daidai da kaifin takobi al-murhib yana daidai da kaifin takobi wato ba ta da faɗi na hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ashaddu harara min aljamra gadan kanta zafinta ya fi na garwashin wuta na biyar hadisin yana sahihu muslim hadisi na 329 manzon Allah ya ce wa fi hafatai sirati eh, kalali a gefen sirati akwai ƙugiya. mu'allaka wannan ƙugiya an rataya su ma'amuratun bi akhzi man umira bihi ana umurtan su kama wanda aka umarce su da shi don haka ba ka tsira in ka tsere ma EFCC a nan tun da ka ci amana to a kan siraɗi ba ka tsira domin akwai wanda ya fi tsoron efcc a kan allah don haka ya san dabara da duk zai yi amanan nan da ya ci zai rufe ba wanda ya sani sai allah to shi kuwa allah akwai ranarsa a gadan siradi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai kugiya bai yiwuwa azzalumi ya ƙetare sirati sai Allah maɗaukaki ya kama shi na biyar ga mala'iku su ma suna addu'a Allahumma sallim sallim na shida kafin a ƙetare gadan siradi Allah zai saukar da duhu don haka nan hasken imaninka shi yake haska maka hanya na bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa za a bashi haske ne gwargwadon aikinsa gwargwadon imaninka gwargwadon fitilar da za ta haska maka hanya har ka ketare wannan gada wasu ke cewa in ka yi kiwon kyanwa sai ka hau abinka wuf ta tsallaka da kai ƙarya ne ko kuma ragon layya yana ketarawa da mutum gadon siraji duk ba gaskiya ba ne hasken imaninka shi yake yake wato shi yake maka fitila a gadon sirati don haka ‘yan uwa mu kiyaye dokokin Allah mu ji tsoron Allah akwai hadisin da yake sahihul bukhari da sahihu muslim hadisin abu sa'idin al-khudri annabi sallallahu alaihi wasallam ya yamurru mu'min alaiha katsarfi wani zai wuce akan siradi kamar kiftawan ido Allah ka sa mu ne wa kalbarki wani kuma kamar walƙiya walƙiya ba ta kai kiftawan ido sauri ba wa karrihi wani gudunsa kamar na iska kamar guguwa manzon Allah ya ce wa ka ajawidil khayli wasu kuma saurinsu kamar su kuwan dawakai wa rikab wasu kuma kamar tafiya ta raƙumi fanajin musallamin wani ya tsira ya kubuta wanajin makdushin wani ya tsira amma fa ya kukuje da kyar aka kai ya fi dai da kyar aka kama ni ko wa makdusin finari jahannama wani ko ya gungura a wutar jahannama hatta ya murra akhiruhum yashabu sahaba manzon Allah yace na karshen su ne zai wuce yana ja da ciki riwaya da take sahihu muslim hadisi na 177 hadisin jabir annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tawagan farko da za ta ƙetare siradi wujuhuhum kal kamari lailatul badr fuskokinsu suna haske kamar daren sha hudu kamar wata in yana daren sha hudu suwaye manzon Allah ya ce sab'una alfan la yuhasabuna waɗannan mutum dubu saba'in ne waɗanda dama can ba za a musu hisabi ba waɗannan mutum dubu saba'in ne da babu hisabi da sun iso su ne tawagan farko da suke ƙetare siraɗi daga al'ummar manzon Allah. Khalid bin Mi'idan ya ce, bayan ‘yan aljanna sun shiga aljanna suke cewa alam ya idina rabbun alwuru da alannar wai suna hira suka ce, ah, ba ana ta mana wa'azi an ce ba a shiga aljanna sai an wuce ta kan wuta ba, to ya aka yi ne, an mun wuce kan wutan. shine sai a ba su amsa a ce ai kad marartum alaiha wa hiya khamida kun wuce lokacin ma ba hura ta ba ba su ma san sun wuce ba Allah ka samu ne har ma suna hira an ce akwai siradi to yaushe za mu ketara mu ga mu a aljanna ce ai kun wuce tuntuni dubu saba'in din nan kenan hadisin al-imam tabrani yana cikin al-kabir hadisi na 9763 hadisi ne ingantacce ka duba ta'aliqin Muhammad Nasiruddin Al-Albani da ya masharh al-aqidati tahawiyya juz'i na biyu shafi na 227 Abdullah bin Mas'ud yace fa yu'tuna nuruhum ala qadri a'malihim za a ba su hasken su gurgudan aikin su fa minhum man yu'ta nuruhu mislu al-jabali wani hasken sa ya kai girman dutse ya yadayhi a gaban sa minhum man yu'ta nuruhu fawqa zalika wani hasken sa ma ya wuce haka wa minhum man yu'ta nuruhu mislu an-naqla bi yaminihi wani hasken sa kaman tsawon bishiyan dabino ta daman sa wa minhum man yu'ta nuruhu duna zalika bi yaminihi wani ko ana bashi haske kasawan tsawon bishiyan dabino shi ma ta daman sa hatta ya kuna akhiru man yu'ta nuruhu ala ibhami qadamihi manzon Allah yace na karshe wanda za a bashi haske daga cikin al'ummar annabi wanda hasken shi ba shi da yawa shine wanda aka bashi haske akan yatsar kafansa babban yatsan kafan shi kadai aka bashi haske nan ne fitila ya tsi umarratan wani lokaci ta kama wa yutfi umarra wani lokaci fitilan ya mutu idza abaa qaddama qadamahu idan ya haska sai ya daga kafa ya dora wa idza atfa'a qama idan fitilar ta mutu sai ya tsaya nan cik da kulu yana cewa ya rab ya ubangiji limaza ta bi dan me yasa kowa ya ketare siradi sai ni kadai nake baya kala sai Allah yace lam ubti bika innama abta'a bika amaluka ni ban sa ka zauna a baya ba aikin ka ya jinkirta ka da kayi aiki mai kyau da tuni kana aljanna yasa annabi yake cewa man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu mu yi kokari mu gyara aikin mu kada mu yi tamanin dangi za su taimake mu a kiyama annabi yace tajarra yadu wa ta'allaqa bi yadi ya miƙa hannu ya rata ya kama hannu ya makala shi a gadan siradi wa ya jirru rijilin wa yu'alliqu bi rijilin ya miƙa ƙafarsa guda ya makala ƙafar kafar a gadon sirati wa yazhafu zahafa ya ja da ciki wa tusibu jawanibuhun nar sai ya ɗan goce wutan jahannama ta ɗalla shi gefen jikinsa haka nan dai fa ya na mutane sun kubuta har shi ma dai ya kai ƙarshe yana zuwa ƙarshen siraji sai ce alhamdulillah laqad a'tani Allahu ma lam yu'ti ahadan Allah ya min kyautan da bai man kowa ba bai taba yi ma kowa irin wannan kyauta ba me yasa izna jani min ha da iz rahaituha don kuwa Allah ya tsiratar da ni bayan na ganta na ga wutan amma fa na tsira akwai wanda ya samu irin wannan kyauta har ma ta lashe ni duk da haka dai na tsira munafikai ba su ƙetare wutar jahannama in ji Allah يوم يقول المنافقون يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل رجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وتربصتم ورتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير a suratul hadid Allah ya ce yau mai yaqulul munafiquna wal munafiqatu a wannan rana da ake ƙetare siradi munafikai maza da mata kaga ba a ware kowa ba munafikai maza da mata za a hau siradi Allah ya saukar da duhu to imaninka shine haskenka shi ko munafiki ba shi da haske suna tsattsaye ga masu imani can sun wuce a kan siradi da haskensu sai su ce wa masu imani in duruna tabis min nurikum ku dan jira mu mana mu yi amfani da hasken ku mu rika ganin hanya tun da mu je fitila ta ki kamawa Allahu akbar ila sai a ce musu irji'u wara'akum ku koma bayan ku fatta misu nura malamai suke cewa saboda kirkin mutanen kirki idan munafikai suka nemi a dan jira su a wannan lokaci da za su ba da amsar cewa za mu jira mutumin kirki har a lahira yana tashi da wannan siffa munafiki ya duba bai ga haske ba sai ya ce wa mai imani kaɗan jira ne in yi amfani da haskenka to Allah ya san mai imanin zai ce to zo mu tafi saboda kirkinsa nan take sai Allah ya bada amsa kafin ma masu imanin su furta kalma ƙila kaga ba masu imanin ne suke maganar ba irji'u wara'akum ku koma baya faltamisu nura ku nemo naku hasken hasken nan ba a yau aka same shi ba daga duniya aka samu shi faduriba bainahum bisurin sai aka doka wata katanga a tsakaninsu ga katanga a tsakanin munafikai da masu imani batinuhu fihi rahma ta cikinsa rahama wa zahiruhu min qiblihi azab ta bayansa kuma azaba ne yunadunahum suna kiransu alam nakum ma'akum ashe da ba ma tare da ku muna sallah wuri guda muna ibada tare muna hidindimu na addini tare kalu su ce bala haka ne da muna tare walakin na kun fatantum an fusakum sai dai ku kun fitini kawunan ku wata rabbastum kun yi ta jiran sharri ya aukan mana wartabtum kuna ta shakkan wa'azin da ake muku wa garratkumul amani burace burace suka ruɗe ku kuka ci amana wa garrakum billahi al hatta ja amrullah har dai al'amarin Allah na mutuwa ya zo wa garrafun billahi garur shedan mai rude rudarwa ya rude ku kuka mutu a irin wannan siffa ba ku tuba ba fal yawma la yu'khadhu minkum a yau Allah ya ce ba za a karbi fansa wajen ku ba ku munafikai wala min alladhina kafaru haka nan waɗanda suka kafirce su ma ba za a karbi wata fansa gurin su ba ma'awakumun nar makomar ku ita ce wuta hiya maulakum ita ce majibinciyarku wala bi masir kuma makoma ta yi muni Allah shi kare waye wanda ba zai ƙetare siradi ba Allah ya ce munafiki annabi ko ya gaya mana arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisa wanda ya haɗa hali hudu to munafiki ne tsantsa don Allah in ka koma gida ka yi tunani ko kana da guda hali hudu in ji manzon Allah in ka same su to kan ma ka binciki kowa ka san makomarka Allah shi kare yi za'atu min khana in aka bashi amana ya ci ka taba cin amana da tijo wa idza haddasa kazaba in ya faɗi magana yayi ƙarya wa idza ahada gadara yayi alƙawari ya bijire wa idza khasama fajara in an nuna masa gaskiya ya butulce ya ki ɗauka manzon Allah ya ce munafiki namiji ko mace bai ƙetare gadar sirati a suratu tahrim Allah ya ce yau la yukhzi Allahu an-nabiyya yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladhina amanu ma'a نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يوم لا يخزي الله النبي أو أن رانا في القيامة الله بزي كنية النبي محمد والذين آمنوا معه وأن سكي إيماني تارد النبي سوما الله بزي كنية سوما الله كساموني آمين nuruhum yas'a baina aydihim hasken su yana tafiya ta gaban su wa bi aymanihim ta daman su yaquluna suna cewa rabbana na lana nurana ya Allah ka cika mana hasken nan hadde mu ketare siradi suna ta addu'a ka tashi ka samu haske a gadan siradi, addu'a za ka yi ta yi Allah ka sa wannan fitila kar ta dauke hadde in karasa kada batar din ya mutu wa gafir lana kuma ka gafarta mana kurakure da muka yi wannan shi yake nuna maka hatta mumini yakan saba ma Allah don haka yana bukatan gafaran Allah wa gafir lana innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai mai iko ne a bisa dukkan komai saboda haka suna ta addu'a Allah ya nufe su su ƙetare gadon siradi tare da wannan haske ba kafin hasken nan ya bace Allah ya gafarta musu su samu shiga gidan aljanna a cikin nutsuwa Allah shi samu cika da imani don haka Allah ya kawo waɗannan ayoyi bayan ya mana magana akan sallah da azumi da haji sai ce to mutane fa iri biyu ne akwai munafiki ya kawo mana misalin sa kun kuma ji makomar munafiki Allah shi kare mu sai ce wa minan nasi man yashri nafsahu wa minan nasi man yashri nafsahu bi tira والله رؤوف بالعباد Allah ce wa minan nasi kuma akwai daga cikin mutane man yashiri nafsahu wanda yake sayan ransa yashiri min al-abdar akan ce yana sayan ransa a ce yashiri ya sayar da ransa a ce yashiri duka dai kalma ce da take daukan kishiyoyin ma'ana wa minan nasi man yashiri nafsahu akwai daga cikin mutane wanda yake sayar da ransa ko kace yake sayan ransa duka fassaran ta yi daidai ibtiga a marbatillah saboda neman yardan Allah in kaga yana sallah sallan nan yana yin ta ne don neman yardan Allah in kaga yana azumi azumin nan yana yin sa ne don neman yardan Allah in kaga ya je haji hajin nan ya tafi ne saboda neman yardan Allah iliminsa yana karantarwa ne don neman yardan Allah Allah ya ce wallahu ra'ufun bil ibad Allah mai tausayi ne ga bayi in ka duba al isaba fi tamyiz sahaba littafin ibn hajar a juz'i na shafi na 34 ya kawo labarin suhaibu bin sinan ar-rumi daga cikin sahabban manzon Allah akwai wanda ake kiransa suhaibu bin sinan ana masa da inkiya ar-rumi bature hmm. ah, da shi da ammar bin yasir suka musulunta a lokaci guda suna cikin waɗanda suka fara musulunta a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam musulman farko abin da yasa ake kiransa bature mutumin rome saboda a da can ya zauna a ƙasan turai amma shi ba baturen bane ya dai zauna a wajen su har dai iya yare na turai kuma harshen sa ya ɗan canza bai yi kama da wanda ya girma a ƙasar larabawa ba don haka in yana magana sai ana jin kamar wanda ya koyi larabci ne shi yasa suke su suhaibun rumi yana cikin daɗaɗɗun sahabban annabi muhammad a lokacin da ya musulunta lamma aradal hijira bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki shekaru yana wa'azi a garin makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya koma madina an yi umarni mutane su koma madina su hijira a lokacin da suhaibu ya yi nufin hijira tabi'ahu farun min ƙureshi min al na. sai wata jama'a daga cikin mutanen maka suka biyo bayansa suna ƙoƙarin su hana shi yin hijira ɗin ta ce musu ya ma'ashara ƙureshin inni min armaku ya ku taron ƙureshawa me yasa kuke bina suka ce muna bin ka ne saboda bai kamata a ce kai ka samu wucewa ka tafi hijira ka je madina haka lafiya karau ba wannan abin kunya ce gare mu ba za mu kyale ka ka bar garin nan haka nan kurin ba sai ya ce to kun dai sani ta wajen harbi a garin makka irina ba su da yawa mutum ne wanda ya kware a harbi wala ta siluna ilayya hatta armiyakum bi kulli sahamin ma'i ba zan taɓa yarda ku kama ni ku mai da ni garin makka ba hijiran nan da na yi niyya zan yi fa dole sai na yi ta idan kuna son ku kama ni to shikenan sai mu yi faɗa ni dai ba zan kyale ku ba duk kifiyar da take tare da ni sai ta ƙare bayan kifiyoyin da suke tare da ni sun ƙare sun ma'abbari ba kun bi sai fi sannan in ɗauki takobi na in yi ta saran ku sai wannan takobin ma ya lalace sai na ya ƙare kafin nan in ba ku damar kama ni don haka in kun zaɓa mu gwabza ɗin ne to bismillah in ji su haibu kuma dama ƙwararre ne ta wajen harbi larabawan sun san shi sai ce amma akwai zaɓi fa in kuntum duna mali da kuma alaiki idan kuna son dukiya na ne zan nuna muku dukiyan inda take ku karbi dukiya na ku tafi abinku idan kuwa kun ce yakin kuke so mu yi to shikenan mu gwabza suka ce to fa kun san su haihu mutum ne mahari idan muka ce za mu yi faɗa da shi ba za mu kai labari ba me ya kamata mu yadda ya ba mu dukiyarsa ya kama hanya ya tafi madina faradu suka yarda suka ce masa to su haibu shawarar da ka bayar dai mun yadda mu dai ba za mu barka ka bar garin nan haka nan kurun ba ko dai ai faɗa ko ka fanshi kanka amma tun da ka ce za ka ba mu dukiyarka don mu kyale ka shi kenan mun yadda wadallahum sai ya nuna musu inda dukiyarsa baki ɗaya take faraja'u fa aka zo malahu suka koma suka ɗauke dukiyar nasa shi kuma ya kama hanya ya iso madina yana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar da aya ta sauka manzon Allah yana cewa rabi halbai wannan hmm. ciniki da kai suhaibu ciniki ne mai riba cinikinka yayi riba ka ba da dukiyanka saboda ka kubuta da imaninka shine Allah ya saukar da wannan aya wa minan nasi man yashri nafsahu ibtiga amardatillah akwai daga cikin mutane wanda yake ba da dukiyarsa don ya sayi ransa yana iya rabuwa da dukiyarsa baki ɗaya saboda addininsa don kawai neman yardan Allah wallahu ra'ufun bil ibad manzon Allah ya yaba mu abin da ya aikata wato shine dalilin saukan ita wannan aya suhaibu yana da daraja a cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa lokacin da sayyidina umar ajalinsa ya zo ya bar wasiya lamma mata umar ausa an salli alaihi suhaibun wa an salli bin nasi ila a yi al ala imamin sayyidina umar da aka daba masa wuka yana sallah ya tabbata lallai ba zai warke daga wannan jinya ba sai na umar ya bar wasiya cewa in ya mutu to wanda zai sallaci gawansa shine suhaibun rumi sannan kuma suhaibu din nan ya ci gaba da yi mutane sallah shi zai rika yin sallah a masallacin manzon Allah har dai a zaɓi shugaba na musulmai idan an zaɓi shugaba shikenan sai ya bari ka duba littafin tarihi na al-Imam al-Bukhari to amma mafi yawan malaman tafsiri suna cewa ita wannan aya ta sauka ne game da dukkan muminai ba wai akan su haibun rumi ba dukkan wani musulmi wanda ya ɗauki dukiyansa ya ba da ita saboda neman yardan Allah to wannan mutumin Allah yana yaba masa saboda akwai ayar da ta yi kama da wannan tana cikin suratul tauba in inda Allah ke cewa inna Allah ashtara min almu'minina inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إتوانا آية sha قوم ta سورة التوبة Allah ya ce lalle Allah ya sayi dukiyar masu imani kuma ya sayi rayukansu in dai ka yi imani to Allah ya sayi ranka kuma Allah ya sayi dukiyarka. yuqatiluna fi sabilillah suna tafiya yaki a hanyar Allah fa yaqtuluna wa yuqtaluna su kashe a kashe su babu wanda zai yi haka sai wanda ya riga ya sayar da ransa ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka duk mai imani wanda duk ya furta kalmar shahada to kamar ciniki ya kulla da Allah madaukaki in dai ka furta kalmar shahada to kayi ciniki ne da Allah ka sayar masa ranka ka sayar masa dukiyanka za ka batar da dukiyarka baki ɗaya saboda hidimar addinin Allah za kuma ka iya wato rasa ranka saboda taimakon wannan addinin na Allah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'adan alaihi haqqan fi tawrati wal injili wal qur'an wannan alkawari da Allah yayi alkawari ne na gaskiya kuma alkawarin yana cikin littafin at-taura yana cikin littafin al-injil yana cikin littafin al-qur'ani wanda aka ba wa annabi Muhammad wannan alkawari Allah bai saka shi a littafi guda ba yana littafin annabi Musa yana littafin annabi Isa yana littafin annabi Muhammad duk wanda ya batar da dukiyansa saboda neman yardan Allah wannan mutumin Allah zai bashi gidan aljanna duk wanda ya ba da ransa domin taimakon addinin Allah wannan mutumin Allah zai bashi gidan aljanna wannan ita ce cinikayya da take tsakanin mumini da kuma Allah maɗaukaki. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ما لمن تفسيري ما في يوى suna ɗaukan wannan aya su fassara waccan aya ta suratul baqara da ita waccan da Allah ya ce wa minan nasi man yashiri nafsahu daga cikin mutane akwai wanda yake sayar da ransa saboda neman yardan Allah sai a fassara ta da ita wannan aya ta suratul tauba inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaktuluna wa yuqtaluna wa'adan alayhi haqqan fi taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah wa yafi Allah cika alkawarinsa don haka babu shakka duk wanda ya batar da dukiyarsa don addinin Allah wannan mutumi kada ya shakka zai samu aljanna duk wanda ya rasa ransa saboda taimakon addinin Allah babu shakka wannan mutumin zai samu addinin Allah saboda haka Allah yake ce mana fastabshiru bi bai'ikum allazi bay'atum bihi albishirin ku ya ku masu imani game da wannan ciniki da kuka kulla da Allah don kuwa ciniki ne wanda babu hasara a cikinta وذلك هو الفوز العظيم كما وانا شيني ربو ما في جرما سواء ما سسامو هكا التائبون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين su waɗanda Allah ya ƙulla wannan ciniki da su masu imani ga siffofinsu, atta'ibuna su ne masu yawan tuba ga Allah, al'abiduna masu ƙoƙarin bautan Allah suna tsayawa sallah su tsaya azumi su yi haji duk abin da ya zan ibada ne suna kulawa da ita, alhamiduna masu gode ma ni'imar Allah ba su butulci. asa'ihuna annabi ya fassara asiyaha a hadisin da yake sahihu sunan Abidawud dawud yace inna siyahata ummati aljihadu fi sabilillah hmm. ah, in kana cewa asa'ihuna sune masu yawon bude ido manzo Allah yace to yawon bude ido shine jihadi hmm. in kai musulmi kana son ka je yawon bude ido kaga duniya to tafi jihadi amma banda wannan ba a yarda musulmi ya rika tafiya kasashen duniya don ganin kasashensu ba Ah, as-sa'ihuna masu tafiya jihadi wasu malamai suka fassara da azumi arraki'una masu ruku'i masu yawaita nafila as-sajiduna masu sujuda al-amiruna bil ma'rufi masu wa'azi suna umurtan mutane a yi abu mai kyau huna anil munkari su hana mutane wato aikata mummunan abu wal hafizuna li hududillah masu tsare iyakokin Allah ka ɗauki waɗannan siffofin ka auna da kanka shin sun dace da kai kana tuba kana ibada kana gode ma ni'imar Allah idan kana gode ma ni'imar Allah ba za ka yi tunanin kisan kanka saboda ka rasa wata ni'ima ba domin duk abin da Allah ya baka ka tabbata wata ni'ima ce da Allah bai ba ma wani ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka rika duba na ƙasa da kai kada ka rika duba na sama da kai wannan shi zai ta ka gode ma Allah ni'imar da ya maka kana godiya ga ni'imar Allah kana azumi kana jihadi kana nafilfilu kana wa'azi ayi abu mai kyau a bar abu mara kyau kana tsare dokokin Allah sai Allah ya ce wa bashirul mu'minin kai albishir ga masu imani don haka duk wanda ya batar da dukiyansa saboda taimakon addinin Allah wannan mutumin Allah ya yi ciniki da shi zai bashi a gidan aljanna wanda ya rabu da ransa saboda taimakon addinin Allah shi ma zai samu aljanna Allah ka samu ne mu ƙara aya ta gaba aya ta ɗari biyu da takwas Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu ya ayyuha allazina amanu dukhulu bis salmi kafa ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين to da shike Allah ya gaya mana cewa mutane iri biyu ne akwai munafiki sannan akwai wanda yake sayar da ransa da kuma dukiyansa saboda ya samu aljanna sai ya kira mutane baki daya ya kira masu imani baki daya ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ko waɗanda suka yi imani udkhulu fi silmi kafatan ku shiga addinin musuluncin nan shiga na gaba daya ku tsara dukkan wata doka ku kiyaye dukkan wata sunna wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku rika bin takun shaytan innahu lakum aduwwun mubin lalle fa shi shaytan maki ne a gare ku mai bayyana kiyayyarsa fa in zalaltum فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فإذا كوا كوكا كوتشي kuka kiyarda ku bi tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bayan wa'azi ya zo muku an yi muku gargaɗi. ku shiga addinin nan shiga na gaba ɗaya ku riƙe kowace sunna sai kuka ƙi fa'alamu to lalle ku sani inna Allah azizun hakim lallai shi Allah mabuwaye ne ibadar ku ba ta amfanarsa hakimin kuma Allah mai hikima ne a umarnin da ya muku alheri ne gare ku sannan dan kun butulce masa ba za ku rage masa komi ba ta ikonsa Allah shi sa mu kiyaye mm. Ah, za mu tsaya haka insha Allah da fatan Allah ya gafarta mana kuskuren da ya auku kuma Allah ya bamu lada na abin da muka dace da faɗinsa akan gaskiya ah, akwai tambayoyi kuma za mu amsa insha Allah arko yace Allah ya ƙara ma malam imani amin bayan haka idan idan mutum ɗaya ya mutu a gida in ɗan aljanna ne to duk gidan sai sun shiga aljanna shi haka wannan bayani yake ba haka bane sai ya tambaya ta biyu ya ce mutum ne ya sayi man shafawa na dubu daya da sabulu na dubu daya an yi hakan idan an yi haka an yi almubazaranci ne ko kuwa ya bayani yake malam almubazaranci shine mutum ya yi barnar dukiya idan an sai sabulu ba yi barnar dukiya ba muddin sabulu na an yi amfani da shi babu mamaki suna da yawa yadda za su yi amfani da sabulun dubu ɗayan ko kuma an saya saboda za a ajiye a ta amfani da shi na wani lokaci amma abin da yake na albazaranci ba wai yawan kuɗin da aka kashe saboda sayan sabulun ba ne ko da sabulun naira ashirin da aka saya sai aka bashi a wajen wanke-wanke ruwa ya narka shi ana gani an yi albazaranci wato shi alfazaranci ba yawan kuɗin da aka shi ake dubawa ba abin aka yi amfani da shi da dukiya ake dubawa ya kamata mu gane da haka ɗin sai tambaya ta uku ya ce wata budurwa ce ta yi cikin shege sai da cikin ya girma sa'an nan aka je za a zubar da shi bayan ya zama ɗa sai aka zubar da shi ya mutu ita ma ta mutu a hanyar kisan kai don gudun kunyar duniya to yaya take malam ita da ta mutu a hanyar kisan nan na wani bayan ba halattacce ba ne yaron to ya wannan hukunci yake daga abdurrazak ibn idris ibn suleiman kusari wanda ta kashe kanta kuma cewa ya matsayinta wannan allah ya san matsayinta a can amma dai hukuncinta ta kashe kanta kuma ta yi kisan kai shine hukuncinta za ta tafuta wannan kuma tsakaninta da allah ne Allah shi ya baro kan sani hukuncin da zai mata saboda shi ya san ah, yanayin yadda ta mutu ta yiwu Allah ya mata gafara a dalilin wani aiki ta yiwu wannan mata ba ta samu gafaran Allah ba amma hakika ta kashe rai sannan kuma hukuncin wanda ya kisan musulmi ya kashe mumini da gangan mun riga mun karanta a baya Allah shi kare mu sai mai wannan tambaya ke cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah ya kara ma malam imani amin tambaya ta ita ce shin wai sai mutum ya haddace hadisi dubu talatin sannan ya haddace ƙur'ani da ruwayoyinsu da ake da su sannan a ce mishi malami sai ya haɗa waɗannan duka ya zama malam shin ya abin yake in an ce malam ana nufin muallim mai karantarwa shi ko annabi yake ballego anni walau aya ku isar min ko da aya ɗaya ne to idan ko zaka isar da aya ɗaya ka zama muallim ka zama malami don haka wancan ka'idar ban san wanda yi ta ba sai tambayarsa ta biyu ce shin malam tambaya ta abin nan da yake fito ma mutane a goshi idan an yi sallah shin wannan ya nuna masu shi mumunai ne to so yana da alamar mai sallah ne amma cewa mumini ne wannan kuma abu ne wanda Allah ya sani tunda abu ne da yake tsakanin bawa da Allah amma dai in kaga mutum da alamar sujuda a goshinsa in ba wanda yake goga ƙasa da goshin bane don ya samu <laughs> eh, yana da nuna cewa wannan mutum yana sallah ko sai tambayarsa ta gaba ya ce wannan wani mutum ne ba shi da lafiya a asibiti gashi ga wani wanda ba musulmi ba kowane akwai masu jinyarsa a ƙarƙashinsa shi wannan musulmin aka ga alaman mutuwa a tare da shi sai aka yi masa kalmar shahada sai allah bai sa ya yi ba har ya cika wato ya rasu shi kuma ɗayan wanda ba musulmi ba sai ya ɗauki wannan kalmar shin ya wannan hukunci yake malam ya kamata mu gane ba wai dan mutum bai furta kalmar shahada a lokacin mutuwarsa shikenan alama ce take nuna ya mutu kafiri ba a'a shi dai annabi ya faɗa ne man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna wanda maganarsa ta karshe ta zama la ilaha illallah zai shiga aljanna akwai musulman da ba sa faɗa eh, ba za ka yi musu mummunan zato ba akwai musulman da ba sa faɗa kuma za su shiga aljanna din illa annabi ya faɗa ne saboda ya bayyana darajan kalma ba matsayin mai mutuwan ba ya kamata ku gane annabi ya faɗi wannan ne saboda ya nuna darajan kalmar la ilaha illallah har in mutum ya faɗe ta a ƙarshen rayuwarsa to zai shiga aljanna tana da daraja amma ba ana nuna wanda bai faɗa ba zai shiga wuta ba haka annabi ya faɗa ba kuma na biyu ita kalmar shahada tana da sharuɗanta ya kamata mu nemi littafin tauhidi kamar ma'arijul qubur ko fathul majid alƙaulul mufid sharha na fathul majid malamai sun yi maganganu akan cewa lallai kalmar shahada tana da sharuɗa idan aka cika waɗannan sharuɗa za ta yi tasiri ga mai faɗanta in ba a cika sharuɗanta ba ba ta tasiri kan mu manta fir'auna ma ya ce la ilaha illallah a lokacin mutuwa amma ya tafi aljanna saboda haka abin da ya hana fir'auna tafiya aljanna ya faɗi la ilaha illallah saboda bai cika sharuɗanta ba Ah, don haka idan wannan kafiri ya ce la ilaha illallah ah, a lokacin mutuwarsa ya kuma cika waɗannan sharuɗa na la ilaha illallah ya faɗa da yaƙini da imani babu shakka ya tabbatar a matsayinsa na musulmi ya gane kuransa ya musulunta bawa ya faɗa don ya biyan ke ba wannan mutumi ya mutu musulmi don haka shi ma zai shiga aljanna sai mai wannan tambaya ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam naji wani malami ya ce wai baban annabi zai shiga wuta wai gaskiya ne in kuma gaskiya ne malam a lokacin babu musulunci ne wannan mutumi bai kyauta ba bai kamata malami ya ce mahaifin annabi muhammad zai shiga wuta ba babu hadisin da ya taɓa yin magana akan wannan sai dai abinda malamai suke magana a kai shine mahaifinsa ana masa fatan yana cikin waɗanda za a musu jarabawa a filin hisabi ku duba sahihu sira shafi na 28 amma babu inda aka ce mahaifin manzon Allah zai shiga wuta Allah shi kare mu daga wannan kalma sai mai wannan sai mai wannan tambaya sai mai wannan tambaya yake cewa malam bayanin littafin da ka wallafa game da bayanin hutuba to malam yaya sunan shi kuma muna iya samun littafin a ko'ina ko sai mun biyo ta hannunka malam a taimaka mu same shi to hutuba sunan littafin haihuwa a sunna na yi shi kuma muna kokarin fassara shi da larabci har ma da turanci insha Allah sai dai littafin ba a riga an kaddamar da shi ba illa dai an kammala ba da jimawa ba kuma insha Allah zan zan kaddamar izinin Allah sai mai wannan tambaya ce assalamu alaikum malam ina fatan malam ya sha ruwa lafiya tambaya ta ita ce wanda ya saci naira biliyan daya da wanda ya saci naira miliyan daya laifin su ɗaya ne likullin darajatun mimma Aminu. Allah ya ce kowa yana samun daraja gwargwadon abin da ya aikata a duniya don haka wanda ya saci dubu ɗaya yana da darajar zunubinsa na dubu ɗaya wanda ya saci miliyan ɗaya yana da darajar zunubinsa miliyan ɗaya in ji Allah adalci kenan sai mai wannan tambaya ya ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya tambaya ta yi ta ce waƙoƙin magabata na kwarai musamman waɗanda suke gargaɗi ga musulmai shin sun inganta don naji kana kawo baitocinsu wani lokaci wasu sun inganta wasu ba su inganta ba amma cewa karanta al'abiyat laifi ne a ba laifi ba ne in dai ya dace da sharuɗan da malamai suka gindaya a kai don shi kansa annabi ya karanta al'abiyat babu laifi don ka ba da hujja eh, da al'abiyat na malaman suna magabata in dai babu laifi a cikin baitocin sai mai wannan ya ce mutum ne yana da mota ta hawa babar shi tana bin shi bashi sai ya jinkiri wurin biyanta sai ta kwace motarsa ta hawa ta sayar shi kuma